أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya akan dama wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu na gaba gabatar da wannan tafsiri kuma a wannan bigiran cikin ƙoshin lafiya muna karewa Allah tabaraka wa ta'ala godiya a kai kana muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala mana jagoranci cikin al'amuran a yau kamar inda muka fara muna cikin suratul hudin wannan kuma sura ta hudu alaihi salatu wassalam sura ce wanda yanzu mun fara bayani akan wani annabin Allah shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam mun ɗauko zantuttuka sosai kan waye annabi nuhu alaihi salatu wassalam mun ɗan taɓa maganganu a kai wanda ba mu muka yi magana ba magana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala mu abin da muka yi shine mun fassara ne kuma muka zo da bayanai daidai gwargwadon iko da kuma iyawa Allah ubangije mana jagoranci ya kuma ɗora ma akan abin da yake shine daidai to anan annabi nuhu alaihi salatu wassalam a gaban mutanensa wato sun faɗa masa wasu abubuwa da dama wanda ƙarshe ya ba su jawabi shi muke kira ansa a kan abin da suka faɗa masa cikin ansoshin da ya ba su shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya nuna masu cewa baya tambayar su wata dukiya akan wannan wa'azi da kuma ɗora su akan daidai da yake yi dukiya da kuma lada wanda yake bukata ita ce ladan da zai samu da wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ne abinda Allah shi abin da Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yake nema kenan abu na biyu ya ce baya koran waɗanda suke da imani da suka yi tare da shi ya ce ba zai kore su ba in ji annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya ce za su rasu ubangijinsu akan ayyukan da suka aikata shi annabi nuhu alaihi salatu wasalam ba shi ne zai musu hukunci gaban allah ba annabin allah ɗan sako ne wanda allah tabaraka wa ta'ala yake aiko shi kuma sai ya zo da saƙo daga wajen ubangijinsa baya ƙara abu guda kuma baya rage abu guda kunya ko tsoro baya hana annabin allah ya cika saƙon da allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi da shi amma saƙon a wannan duniyar take ita kuma a ranar lahira sai Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yi wa mutane hisabi idan mutum yi wa wannan annabin biyayya to kuma sai ya zama dan aljanna idan mutum ya saba wannan annabin sai ya zama dan wuta wannan shine abin da annabawa suke yi su dai su isar da wannan saƙon to shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam yake ce da su yana musu kallon jahilai ne domin na farko sun kasa fahimtar waɗanda Allah ya fifita sun nemi ya kori wasu al'umma waɗanda su suke kallon ba su kai wani matsayi a wurinsu ba na farko kenan kuma suna da bukata shi annabi nuhu alaihi salatu wasalam a ce dama a ce ba mutum ba ne sai su saurare shi to shi ne ke so ya ba su wata ansa ita kuma daban a nan gurin ku wanda ita ce malam zai mana karatunta bayan wannan ya kuma nuna musu cewa ba fa mai taimaka masa idan ya aikata abin da yake saɓo ne babu wani annabin Allah ta tabaraka wa ta'ala wanda aka yarda masa ya aikata saɓo babu shi annabi shu'aibu alaihi salatu salam lokacin da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ya faɗa wa su abin da yake shine gaskiya ya faɗa musu wata magana ya ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma an hakum anu ni fa da kuke kallo ban da nufi da in saba muku zuwa ga abin da na hane ku akai kenan duk abin da na ce kar ku aikata ni ma ba zan aikata shi ba abin da na ce ku aikata ni ma din wajibi ne akan aikata shi annabin Allah tabaraka wa ta'ala baya zama daban cikin al'umma wajen bin umarni ko kuma hani domin abin da annabin Allah yake bi wahayin da aka yi masa ne shine yake cewa in attabi'u illa ma yuha ilayya to shi ma annabin Allah in kaga yayi biyayya yana biyayya ne ga wahayin da aka yi masa to kenan duk abin da aka faɗa masa na wahayi sai wannan annabin Allah ya bi abin da kuma ba a faɗa masa ba annabin Allah baya yi abin da yake umarni shi yake aikata ranar tashin kiyama shi ma sai Allah ya tutse shi ya tambaye shi kamar yadda mu ma zai tambaye mu Allah ke cewa wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna mursalina Allah ce waɗanda aka aiko wa saƙo da ni da kai kenan Allah zai tutse mai tambaye mu su kuma manzannin su ma Allah zai tutse su ya tambaye su shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana duniya ya kafa al'umma shaida akan risalarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yake cewa hal ballagtu na isar da wannan saƙon da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ni da shi suka ce ka isa ne ce Allahumma fashad Allah ka zan shaida ta a ranar tashin alkiyama cewar saƙon da ka aiko ni da shi na cika shi kuma na faɗa musu to idan annabawan Allah za a ritsa sa a tambaye su to ka san min babil aula kai sai an tambaye ka wa'annan annabawan Allah ma'asumai ne ba su aikata zunubi kan nan kai kana aikata zunubi amma sai Allah ya tambaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu dan adam ba ya gushewa shi digadigansa ya shiga wuta ko aljanna sai an mai tambaya kan abubuwa guda hudu sai an tambaye shi akan jikinsa ina ya tsofar da shi za a tambaye shi akan shekarunsa a ina ya karar da su za a tambaye shi kan iliminsa me ya aikata da shi kan nan za a tambaye shi kan dukiyar da ya samu a duniya a ina ya samu dukiyar kuma ta wace hanya ya salwantar da ita wannan tambayar babu wani bil'adama face Allah ya tatse shi ya tambaye shi sai dai ku gane al'umma kala biyu ne akwai wanda ake musu hisabi mai tsanani in aka yi ma wannan ka shiga uku ka lalace akwai kuma wanda Allah yake cewa fa sofa yuhasabu hisaban yasira akwai kuma wanda za a musu hisabi mai sauki idan mutum ya tsinci kansa cikin wannan yanayin to sai wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya ashe kenan kowa sai an tambaye shi amma Allah ya sa hisabin da za a yi mana ya zama hisabi ne mai sauki to kan wannan hisabi mai sauki shine burin duk wani musulmi a duniya Allah ya sa a yi mana domin duk ɗan adam da aka ce a masa filla filla ba zai kai ba a wurin Allah domin kowane Adama darajarsa gurin ubangiji da samun ajiyarsa shine yafiya da rufin asirin da Allah zai bar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana wani abu da zai zama sauƙi gare mu ya ce duk mutumin da ya sitirce musulmi a nan duniya satara hullahu yawmal mai alƙiyama duka kuma Allah zai maka satara ranar tashin alƙiyama. idan ka rufa wani asiri a nan duniya to kai ma ran lahira sai Allah ya rufa maka asiri kana da abubuwa sosai wanda daga kai sai ubangijinka ne kawai ka sani kana da abubuwa wanda ubangijinka kaɗai ne ya san shi kuma a kanka to kuma idan Allah ya rufa maka asiri kaga ka riga ka wuce to shi yasa dan adam ya rufa juna asiri a nan duniya domin Allah ya rufa mana asiri ran tashin alkiyama to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana bayan annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ya nuna jama'a sa cewa waye zai taimaka masa idan ya kori waɗannan mutanen waɗanda Allah bai ci ya kore su ba saboda sun ce la ilaha illallahu, a zahiri kuna musu kallon wata al'umma ce wacce darajar ta bata kai taku ba a irin tunaninku kuma kuna so in kore su in na kore su wa zai taimaka min idan Allah ya tutse ni ya tambaye ni wace ansa zan ba Allah tabaraka wa ta'ala to shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai ke ƙara ba su wata ansa akan dai dalilai waɗanda suka kawo annabi nuhu da ya hana su karɓar imani sai Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wala aqulu lakum wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaib wala aqulu inni malakun wala aqul wala aqulu lil-ladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala aqulu lakum wannan magana ce ta annabi nuhu alaihi salatu wa salam. Allah yake hi kayo mana ita to amma magana ce ta Allah shi qur'ani cike ki da maganganu wanda ƙarar Allah ya ce da kai kaza ko kuma Allah ya hi kayan to magana daga wajen wani amma Allah ya faɗe ta a irin kalmomi irin nashi shi to duk wa'annan sun tattara sun zama alƙur'ani kuma sai mu ce kalmomi ne na Allah tabaraka wa ta'ala to anan Allah madawan sarki yake cewa annabu nuhu ya ce wala aqulu lakum indi khaza'inullahi ni fa ban ce da ku ina da taska ta Allah tabaraka wa ta'ala ba domin abubuwa ne guda uku abu na farko su mutanen annabu nuhu alaihi salatu wasalam suna kallon waɗannan mutanen da suka yi wa annabu nuhu biyayya suna kallon wasu mutane ne makaskanta wanda ta yi wata bukata suke da shi gurin annabi nuhu alaihi salatu wasala to shi sa suka yi imani da shi na biyu annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai yake gaya musu kuma shi fa ba dukiya fa yake nema a hannunsa ba to kuma baya neman dukiya a hannunsu kuma na uku ba shi da taska ta Allah da haka baya neman dukiya a hannunsu kuma bai da taska ta Allah kada ta ɗauka a kowace dukiya ta musamman wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ware masa shi a matsayinsa na annabi kada su ɗauka a kowane arziki na musamman wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ware masa a matsayinsa na annabin Allah idan bai karɓi kuɗi a hannunsa ba ba wai yana nunin cewar yana da wata dukiya ce tsibi da Allah ya aje masa ba a matsayinsa na ɗan adam zai iya samun kunci irin na rayuwa domin shi kuma arziki na dukiya Allah na ba da wanda ya ga dama ne sai ya ɗauka ya ba annabin Allah in ya ga dama kamar da aka ba annabi Suleiman alaihi salatu wassalam Allah ubangiji ya ba shi arziki wani irin arziki wanda mafiya akasarin al'umma Allah bai ba su irin wannan arzikin ba wannan ganin dama ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki kan kuma ya ɗauki mulki ya ba shi. mulkin da bai ba wani ɗan adam a duniya ba sai ya ɗauka kuma ya ba annabin Allah kyauta ce daga wurin Allah shi sa annabi Suleiman alaihi salatu wasalam Allah ya ba shi komai idan kuma Allah ta tabaraka wa ta'ala kuma ya ga dama sai ka tara ga nabin Allah <clears throat> kuma Allah bai ɗauki irin wannan dukiyar ya ba shi da yawa daga cikin annabawan Allah ba su da irin wannan tsibin dukiya wanda annabi Suleiman alaihi salatu wassalam yake da shi kenan ba su da wannan dukiyar bai kuma nuna cewa su ba annabawan Allah ba bai kaskanta annabi Suleiman ba dan yana da arziki na dukiya bai kankanta annabi Ayyuba ba domin ya shiga cikin kunci na rayuwa amma abin da ya daidaita su su biyu shine dukkaninsu bayan Allah ne kuma suna kira ne zuwa gare shi kuma gaba su Allah tabaraku wa ta'ala ne ya aiko su a matsayin annabawansa kenan dukiya ko rashinta ba shi ne abin da ake awon nagarta da shi a rayuwa ba za ka iya kyautatawa Allah Ta tabaraka wa ta'ala tun fiye da rayuwarka gaba ke daya kenan tun farko rayuwarka har karshe a ce kana kyautatawa Allah Ta tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya hana ka wannan dukiyar da Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya hana ka dukiyar ba ana nufin wai ba a yadda da abin da kake aikata ba Allah Ta tabaraka wa ta'ala kansa yake cewa ya busu rizqa ya sha wa yaqdir Allah na shimfiɗa arzikinsa ga wanda ya so kuma Allah na kuntata wanda shi Allah ya so wannan wani abu ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba wajen ka yake ba duk da cewa dukiya alheri ce idan ɗan adam ya same ta wata irin ni'ima ce wacce Allah yake wa ɗan adam idan aka ɗauki dukiya aka baka to an sassauta maka an sauwaƙe maka hanyar shiga aljanna to shi sa sai a ɗauki dukiya a baka akwai abubuwa da dama wanda dan adam zai iya aikata da dukiyarsa shi ya aikata wani abubuwan da dukiyarsa domin ya shiga aljanna wani kuma da bai da dukiya sai ka tara ba shi da karfin da zai yi wannan ayyukan ku kenan dukiya ba komai bace sassauta maka akai kuma sauwaƙe maka akai hanyar da za ka shiga aljanna duk da mai dukiya yana da fifiko na more rayuwa akan wanda bai da shi a zahiri kenan idan ya fahimci ma'anar dukiyar kuma ya fahimci nasihar da aka yi wa ƙaruna. domin karuna Allah tabaraka wa ta'ala ba shi dutsubin dukiya amma kuma sai ya kasa fahimtar ta mutanen da suke tare da ƙaruna da suka yi imani suka ce da shi wabta gifi ma a takan Allahu darar akhira. wala tansa da siba kaminar duniya suka ce da karuna abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka na dukiya ka nemi gidan lahira da shi kan nan wala tansa baka min duniya rabanka a rayuwar duniya kuma kar ka manta da shi kenan dan adam da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dukiya za iya zama masa cikakken ni'ima duniyarsa da lahirarsa in ya fahimci nasihar da aka yi wa karuna amma sai mu ce da ku karun na bai ɗauki wannan nasihar da aka yi marba mafiya akasarin masu dukiya ba su iya fahimtar wannan bayanin da muke faɗa yanzu to amma dukiya ni'ima ce takan sa ɗan adam ya yi rayuwa a cikin karama takan sa ɗan adam ya zama wanda manzon Allah yake cewa yadul uliya khairu mina yadul sufla shine hannu mai bayarwa ya fi alheri fiye da hannu mai karba za ka zan kai kake bayarwa ba kai kake karba ba kina hannunka na sama kai kuma ka zama wanda kake mai alheri kannan nan za ka zama kai ake roƙonka kai kuma baka roƙon al'umma shi yasa wani daga cikin tabi'e yake cewa da can dukiya gudunta ake yi amma mu yanzu muna ƙaunarta domin yanzu tursul mu'minci yanzu dukiya idan ɗan adam ya same ta ta zama kamar wata garkuwa ce ta mumini wacce ke ta kare shi gabarin cin mutunci afkawa cikin haramun da kuma afkawa cikin wulaƙanci da roƙo wannan dukiya tana taimaka dan ada a cikin wannan takan kuma kare maka imaninka amma idan ka fahimce ta domin Allah tabaraka wa ta'ala ya kira dukiya da sunan alheri da kansa Allah ke cewa ma tunfiqu min khairin Allah ce duk abin da kuka ciyar na alheri sai Allah ya kira dukiyar da suna alheri to amma kuma dan adam ya fahimta yawan dukiya ko rashin yawanta samunta ko rashin samunta ba ta da alaƙa da nagartarka a wurin ubangiji wata aba ce da ana iya ba kafiri wata aba ce da mutum zai iya saɓan allah tun daga safe har dare ya kwame na saɓan allah ya farka allah ya ba shi abinci mai daɗi ya karya da shi allah zai iya yi kuma mutum zai iya zuwa yana bautar allah tabaraka wata ala daga safe har dare daga daren har wani washe garin ya farka ya rasa abin da zai ci to amma wannan bai nuna cewa wannan ya fi wancan daraja a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba kwata-kwata bai nuni ba ita dukiya wata kyauta ce wanda Allah ke watsa ta a duniya kan nan cikin kaddarar Allah ta kai hannun wanda aka yi masa kaddarar cewa zai mallake ta shi kenan sai ya samu kafiri ne ko kuma musulmi amma annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai yake faɗa musu yake cewa yana so su fahimta cewar shi ba ya tare da taska ta Allah kenan ya iya ba da arziki ba ya iya hana mutum arziki kannan kuma ba ya iya amfanar da kansa daga cikin taska ta ubangiji sai idan allah ya so da ya ce ba ya bukatar dukiyarsu shi annabu nuhu alaihi salatu wasalam ya ce ba ya bukatar dukiyarsu wannan dukiyarsu da ba ya bukata din wannan bata nuni cewa shi din a matsayin sa yana da wata dukiya ce ta musamman ba kuma sai su fahimci wannan sai ki ce wala aqulu lakum indi khaza'inullah ban ce da ku a wuri na akwai taskar Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai kafaran maka suka ce dan me yasa ba a saukar masa da wata taska ba daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda daga nan ne zai rinka sanya hannu yana ɗiba dukiya yana mu'amala da ita tun da shi annabin Allah ne shi ne Allah ya ce ya faɗa mutane shi fa ba yana da wani matsayi ba ne na musamman da ya wuce shi manzan Allah ne wannan kuma manzan Allah ta ishi daraja kowace irin daraja kawai a ce kai manzan Allah ne ya ishe ka daraja ko kana da dukiya ko baka da dukiya ko kana bayarwa ko baka bayarwa babu ni'imar da ta kai wannan a duniya to kuma a cikin manzannin ma sallallahu alaihi wasallama ya zama babu wani mando da ya kai manzan Allah daraja ba ma cikin manzanni ba babu wata halitta da ta kai halittar manzan Allah daraja to amma kuma Allah bai bashi kuɗin da ya ba sauran annabawan ba wasu <clears throat> bai bashi dukiyar da aka ba wasu kafaran ba a lokacin da ake garin Madina akwai su Ka'ab ibn al-Ashr wa'annan Yahudawa ne da suke da ɗumbin dukiya sallallahu alaihi wasallam Allah bai bashi wannan dukiyar ta zahiri kana kallo ba wani lokacin mun samu tarihi sallallahu alaihi wasallama buri yake yi ina ma ina da dukiya kaza in yi sadaka da ita fi sabilillahi wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yake cewa ina ma a ce ina da girman dutsen uhudu na zinari ya ce wannan dutsen kuma zinarin ba zai kwana ba face na ba shi fi sabilillahi wannan buri ne mai kyau daga bakin manzon Allah da kuma zuciyarsa ina ma ina da shi amma bai da shi amma kuma yana da wannan burin sallallahu alaihi wasallama amma wannan bai hana ya zama shine mafi darajar al'umma a cikin duniya ba annabi nuhu alaihi salatu wasalam yake ce da su babu taskar Allah a hannuna wala a alamu na gaiba kuma ni ban san gaiba ba menene gaibi kar ku ɗauka waɗannan al'umma da suka yi imani tare da ni na hango wani abu na dukiya da za su samu a duniya wanda na faɗa masu yasa suka bi ni ban san wannan ba iya abin da na faɗa musu shine su yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala su samu tsira ranar tashin alkiyama ita kenan amma ni ba ni da wani ilimin gaibi da nake da shi annabin Allah yana da ilimin gaibin da Allah ya faɗa masa Allah tabaraka wa ta'ala yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana kulka ce lo kuntu a'lamu al-ghaiba min al-khairi wa ma massani su ka ce da na san wani gaibi ni da na ta alheri da ka san idan ka fita kasuwa ba za ka samu ko kabo ba ai ba za ka fita kasuwa ba da ka san in ka fita kasuwa akwai wasu dukiya da za ka samu da ranar ka fita amma tun da baka san gaibi ba dan adam yana lalube ne cikin kaddara ta ubangiji kuma baka isa ka samu wani abu ba sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara maka to kan nan kuma rashin fahimta ce ta rayuwa ka zauna kuma ka naɗe hannayenka ka ce kana jiran ƙaddara sai ka fita kayi aiki ita kanta aljanna an ƙaddara maka ita in ɗan aljanna kai tun kaɗa cikin mahaifiyarka Allah ce ɗan wuta ne kai an rubuta in ɗan aljanna ne kai ma an rubuta amma Allah yake cewa in kana so ka shiga aljanna sai kayi aiki Allah ce wa alaysa lil insan illa ma sa'a dan adam bai da wata riba sai kokarin da yana aiki na biyu Allah yake cewa li misli hadha falyamal aminun ga aljanna in kana so ka shige ta to masu aiki su je su yi aiki to kenan idan ka je ka aiki na musamman wannan aikin zai iya sabbaba maka shiga gidan aljanna amma duk da Allah tabaraka wa ta'ala ya riga rubuta kai dan aljanna ne amma kuma aiki za ka yi ka same ta to haka ita ma dukiyar Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya rubuta wa bil adama cewar ga dukiyar da zai samu a duniya amma dan adam aiki zai yi tuku don ya je ya same ta da haka dan adam zai yi kokari cikin kaddara Allah ya kuma yi yaƙi ainihi da zuciyarsa cikin kaddara Allah ya yaƙi da gabansa cikin kaddara Allah ya yi gwagwarmaya cikin kaddara Allah domin ya samo abin da Allah ya kaddara masa cikin kaddararsa to wannan shine dan adam kuma haka zaka dinka rayuwa to shine annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai yake faɗa musu yake cewa shi fa annabi nuhu alaihi salatu Salam sai yake cewa ban fasan gaibu ba ni ban san me zai faru gobe ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake ce da shi ka ce da su ma kuntu bi da aminan rusuli ba ni ne farkon manzanni ba wa ma adari ma yuf'alu bi wala biku ban kuma san me za a yi da ku ba nan gaba ban kuma san ma ni na me zai faru gare nan gaba ban sani ba amma ku fahimci ni annabin Allah ne na kira ne in zuwa gare ku ku yi wa Allah tabaraku wa ta'ala biyayya ku zan mutane masu hankali ku ceci kanku daga wutar jahannama dukiyarku za ta iya zama muku sababin fita daga cikin bala'in Allah amma idan kun fahimce ta ka zai iya taimaka maka ka shiga aljanna idan ka fahimce ta amma abu guda ɗaya ya kamata ka fahimta a duniya duniya wasa ne kuma shiriri ta ce shi sa kada ka damu da abin Allah ubangiji ya ɗauka ya baka a cikinta duk abin da Allah ya baka a cikinta Allah ya ce jarabawa ce wa nabaluhum bil khair wa sharri fitna Allah ya ce ina jarraba su ne da alheri da sharri duk a matsayin fitina da ka dan adam ya iya fahimtar wani abu dukiya fitina ce jarabawa ce talauci fitina ne jarabawa ce rashin lafiya fitina ce jarabawa ce lafiya ma fitina ce jarabawa ce kana duk wani matsayi da kake kallon kana da shi a duniya Allah ne yake jarraba dan adam domin a can Allah yake faɗa mana a cikin suratul mulku cewar shi Allah hure wanda khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi Allah ya halarci mutuwa ya halarci rayuwa dan a jarraba ku a ga waye zai fito ta aiki kenan dan adam sai ya sani da mutuwa da rayuwa duk jarabawa ce to babu wani yanayi da zaka samu kanka face ka gane Allah ne yake jarraba ka ya gani idan talauci ne da kunci so ake a gani zaka iya haƙuri idan arziki ne so ake a gani zaka iya godewa Allah ko ba zaka iya ba Allah ubangiji ya sa mace jarabawa da ya dora ma akanta to sai yake cewa wala a'lamu al-ghaiba ni kuma ban san gaibi ba wannan ya kamata ku sani wala a aqulu inni malakun kuma ban ce da ku ni mala'ika bane wannan ga mafiyin da awa su fahimta ba a faɗa mutane gaskiya da ƙarya kenan duk abin da za a faɗa maka a duniya kada ka yi amfani da abin da yake ƙarya ne ba haka ba bane wai dan kana so ka tabbatar da abin da yake gaskiya ne idan muna bayani akan hikima wadda ake kiran al'umma zuwa gare ta hikimar shine ka ɗora abinka a lokacin da ya dace a inda ya dace a kuma yanayin da ya dace ka yi amfani da kalmomi waɗanda suka dace ka yi amfani da wani ibara wacce ta dace kuma ka faɗa mutum magana a lokacin da ya dace wannan shi muke kira hikima amma ka yi ƙarya bai kamata ka yi ƙarya ba ko san dalili annabi nuhu alaihi salatu wassalam al'ummar sun faɗa masa wata kalma guda ɗaya suka ce da shi ba za su yi imani da shi ba domin suna masa kallon shi mutum ne to kuma shi ne gaya masa shi mala'ika ba ne shi ne yake ƙara tabbatar masa anan shi fa bai ce da ku shi mala'ika ba ne kenan yana nan a matsayinsa na mutum shi mutum ne ba mala'ika ba ne idan kuna kallon mala'ika shi ne yake da cancanta da ƙarfi da iko da kuma damar da ya kamata a ce an turo shi a matsayin annabin Allah ya zan ya zo ya yi muku wa'azi ya kira ka zuwa ga gaskiya to fa ni fa ba mala'ika bane amma Allah ne ya turo ni to shi yasa ba ka yin ƙarya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi Nuhu ya tabbatar musu da cewa shi ba mala'ika bane da haka shi mutum shi yasa duk annabawan Allah mutane ne kada ka ɗauki darajar wato annabin Allah ka rage ta ka kace shi mala'ika ne daka daga lokacin da ka ce annabin Allah mala'ika ne shi kuma darajarsa ka yi ƙasa da ita kun san dalili da Allah tabaraka wa ta'ala ya halarci Adamu alaihi salatu wasalam cewa da mala'iku su zo su masu jira amma Allah tabaraka wa ta'ala bai taba umartar dan adam yi wa mala'ika ba Allah ce wala ya amurukum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah ba zai umarce ka ka riki waɗannan a matsayin abin karban bauta ba Allah ne ya karrama dan adam kuma abin da yasa Allah ya tsine wa iblis saboda mala'i shi iblis din an ce ya yi wa mutum sujjada yaƙi to haka tunanin daga adam ne zai ga a? Ah, to an aka ce mala'ika ne kamar an ɗaukaka ka wannan shine abin da yake idanun mutane a cikin mala'ikun Allah babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi amma a cikin mutane akwai annabi Muhammad kuma an yadda annabi Muhammad din duk cikin halittar da Allah ya babu mai darajarsa sallallahu alaihi wasallam ba mai darajar manzon Allah lokacin da aka yi isra'i da mi'iraji bayan an yi isra'i an tafi mi'iraji an zo wata gaba mala'ika jibril ya ce shi kanshi bai isa ya wuce wannan gurin ba amma manzan rahama manzan tsira shi kuma ya wuce wannan wurin sallallahu alaihi wasallam don mutane su fahimci daraja ta mutum to shi sa annabi nuhu alaihi salatu wasallam sai ke ce da ku ni fa ban ce da ku ni mala'ika bane ni ba mala'ika bane mutum ne ni shi kuma mutum Allah ya karrama shi Allah ya ce wala kad karramna bani adam Allah ya ce mun karrama mutum shi mutum Allah ya karrama shi ya daraja shi ya fifita shi da za a halarci ɗan adam a doron ƙasa mala'iku suka ce ya za ka sanya wanda zai kawo barna a cikinta ya zubar da jini a ciki mu muna tasbihi muna tsarkake sunanka Allah tabaraka wa ta'ala Ka turo mu Allah ya ce na fi ku sanin abin da ba ku sani ba kuma ƙarshe dai aka turo mutum doron ƙasa saboda shi ya fi cancanta Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar da annabi Adamu abubuwan da mala'ika ma bai sani ba Allah ce wa allama Adam al-asma a kullaha duk wani suna sai da Allah ya karantar da annabi Adamu kan na aka bujirto da su kan mala'iku Allah ce an bi'uni bi asma'i ha'ula ku bani labarin sunayen waɗannan mala'iku ba su sani ba suka ce Allah la ilma lana illa ma allamtana ba mu da wani ilimi da sani face abin da ka sanar da mu wannan bangaren karatun Allah ba mu san shi kuma sai aka kira annabi Adam alaihi salatu wasalam aka ce annabi Adam gaya musu sai annabi Adam ya lissafa komai da komai da kansu suka fahimci annabi Adam din shi ya fi kowa cancanta annabi Adam din Allah ya halicce shi ya ce mala'iku su masu jira duk suka faɗi suka yi sujira banda iblisa don haka rashin fahimta ne yasa suke kallon cewar ya kamata a ce annabin da za a turo musu ya zama mala'ika amma Allah bai turo mala'ika ba sai ya turo mutum sai yake ce da su wala aqulu inni malakun ba zan ce da ku ni mala'ika bane ni malaba mala'ika bane na biyu wala aqulu lil ladina tadri a ayunukum la yu'tiyahumullahu khairan ba kuma zan faɗa ba game da mutanen da kuke kaskanta su a idanunku kuna kallon kaskancin ni ba ni iya cewa Allah ba zai ba su alheri ba ni ban sani su wane ne suke kaskantawa al'ummar da suke bin shi annabi nuhu alaihi salatu wasalam wani al'umma ne suka bi shi su ne waɗannan mutanen da ake kallon su kaskantattu ne su suke bin shi kuma su suka yi imani da shi su almana'u suna kallon ya kori waɗannan saboda su suna kallon ba su kai matsayin da za su yi rayuwa iri ɗaya da su ba to kuma shi yake gaya musu ya ce wallahi ba zan iya faɗi ba game da waɗannan mutanen da idanuwanku ne suka ƙasƙanta su kun yake cewa tel dari a ayunukum idanuwanku su suka ƙasƙanta su don ba ku san ainihin waɗannan mutanen su waye ba ni ma ban sani ba kuma ba ni iya cewa Allah ba zai ba su alheri ba wasu malaman tafsiri sai suke bayani suka ce me ake nufi da alheri ana domin ɗabi'atan in ka ga an ne an ɗauki mutum makaskanci to ana kallon bai da arziki ne to kuma sai ce ni fa ban gaya muku Allah ba zai iya ba su wannan arzikin ba kenan mutumin da kake kallo yanzu bai da shi tayo kuma ka tarar gobe na da shi wata al'umma da ka taso da ita kake tosaya mata kake kallon ba ta da komai yanzu an wayi gari sai ka tara al'umma ta tara duke da zai baka mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana alamar tashin alkiyama daga cike yake cewa za ka ga wasu mutane ufatun uratu gafin nan suna tafiya ba takalmi babu tufafi na kirki kusan tsirara suke yi ri'a a sha'i wanda kiwon dabbobin mutane suke domin a dan basu dan nonon da za su dan sha su rayu amma za a zo zamani waɗannan al'ummar ya taɗawalu nuna fil bunyani su ne suke wato ainihin mu ku suke kamar competition na tsawaita yawan gidaje da kuma gidaje masu kyau zamani zai zo a samu irin wannan to kenan al'ummar da kake ta kallon ta ya yau sai ta wayi gari kuma wata al'umma ce mai ɗumbin arziki amma kada ku manta da abin da na faɗa muku da farko da arziki da talauci gaba ɗaya jarba ce daga wurin ubangiji da ka kada kullum ka zo ka kalli mai arziki ka ce shi fa wannan fa Allah zai mata tambaya to kai ma Allah zai tambaye ka akan talaucinka ya ka rike shi ka yi haƙuri ko ka riƙa kai kara ubangiji akwai wani bawan Allah da ake bamu sa, wato shi yana ganin Allah bai mad daidai ba saboda talauci ya ce to tun da Allah bai mad daidai ba shi ma ga abin da zai yi idan aka zo sallah ta azahar raka a biyu yake kuma a zaman gida in ya zo sallah asuba sai ya raka a ɗaya idan ya zo sallar magariba ya ɗaya da rabi in an masa magana ya ce Allah bai mad daidai ba shi ma ba zai mad daidai ba to kaga kenan yanzu wannan talauci ne Allah ya jarraba shi amma ya faɗi ya kasa fahimtar cewa da talaucin da arzikin duk wani abu ne daga wurin ubangiji ba talaucin ba ne mafi mahimmanci ba arzikin ba ne mafi mahimmanci ya kai amfani da su wajen samun aljanna shi ne mafi mahimmanci domin Allah ya faɗa maka cewa inna daral akhirata lahiyal hayawan in dai rayuwa ce to gidan lahira ne rayuwa amma wannan rayuwar da kake kallo a duniya ba shi ne rayuwa ba Allah ya kira ta mata'ul guru rudi ne ba komai bace ga rayuwar can to kuma dan adam sai yi amfani da abin da ya samu anan domin ya nemi abin da yake a cikin kiyama wanda kuma dawwamai-mamme ne baya karewa Allah ubangiji ya sa mu gane to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ba zan faɗa muku ba ga waɗannan mutanen da kuke raina su a idanunku in ce Allah tabaraka wa ta'ala ba zai ba su alheri ba ban san me zai faru gobe ba na biyu ban san me zai faru da su a kiyama ba annabin Allah sai ta hanyar wahayi ake ce da shi wani dan aljanna ne sai ci wani dan aljanna ne annabin Allah kan yi ma addu'a Allah ya sanya ka a aljanna amma in annabin Allah ya ce kaɗan aljanna ne to wahayi aka yi ma za ka masa wahayi kada ci wani dan aljanna ne to amma annabi nuhu alaihi salatu wassalam suke cewa bai san bani ba ko Allah zai ba su alheri Allah ne ya san abin da ke zuciyarsu shi yasa ya ci gaba da wani bayani a nan gurin yake cewa Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shi ya fi kowa sanin abin da ke cikin zuciyarsu ni ban sani ba ni dai a zahiri suka rayu da ni kawai to shi kuma wannan zahirin da kuke ta kallo ita take taimaka dan adam a duniya kuma idan kana so ka samu matsala a rayuwa ka ce kana so ka sa abin da ke cikin zukatan mutane wa yake son ka dan Allah wani ba shi bane ya kulle ka a zuciya ba shi bane a'a waye yayi mu'amala mai kyau da kai shi ne? domin abin da ke cikin zuciyar mutane babu wanda ya san sai Allah da ya halicce shi idan ka zo ka ce sai ka buɗe zukatan mutane kuma za a samu matsala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni fa ba a aiko ni in buɗe kirajen mutane ko in farke cikin su ba in ga me yake ciki ni ba a turo ni akan haka ba kenan ka fi damuwa da mu'amalar da mutum yake da kai a zahiri ba ka yi ƙoƙarin ka san me yake kulle da shi a zuciyarsa ba kashi casa'in fiye da haka na abin da ɗan adam ya kulle a zuciyarsa akan mutum ba a iya tabbatar da su har duniya da yawa daga cikin al'umma za ka tara suna ta yawo kai zuciyarka kana jin bai yi ma ba amma wannan bai hana kuma ɗan adam din ku yi mu'amala da shi har duniya ta kare ba taku to kenan ka duba zahirin shi yasa Umar ɗan Khattabi radiyallahu anhu da aka ba shi khalifanci sai ya faɗi wata magana sai ki ce duk mutumin da ya bayyana mana alheri shi mutumin kirki ne a wurin mu kuma za mu ɗauki mulki mu bashi saboda a zahiri ya bayyana mana alheri sharrin da ya ɓoye kuma tsakaninsa da Allah wannan babu ruwanmu da shi ba mu sani ba wanda kuma ya bayyana mana sharri mu a wurin mutumin banza ne kuma ba za mu ɗauki mulki mu bashi ba ba za mu ɗauki wani nauyi na al'umma mu ɗauka mu bashi ba alherin da ya ɓoye tsakaninsa da Allah kuma wannan shi da Allah ne ba mu sani ba to shi sa ke cewa Allah kaɗai ne ya san abin da ke cikin zuciyarsu amma ni ban sani ba annabi nuhu alaihi salatu wasalam dan haka abin da ya bayyana a zahiri na rayuwarsu da shi nake ma'amala da su sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun ce la ilaha illallah nuhun rasulullah kuma muna tare da su wannan ya ishe ni amma abin da yake cikin zuciya sai ce ban sani ba domin idan na zo na ce sai na sani sai na san abin da suke kulle a cikin zuciyarsu kuma an samu matsala an ce innal amira Izab ta gari ba fi nasi afsadahu in kana shugaba ka ce sai ka bi diddikin mutane bata su kake in ka ce sai ka san me aka kulle sai ka sa matsala yanzu ka zo ka ce sai ka gwada mutanen da kake tare da su ka ga waye ya rike ka dan Allah to zaka zama hukaci dan karshe zaka waye gari duk duniyar kama ba mai sanka. ka to amma wannan ba shi kamata ya dame ka mutum yayi mu'amala da kai mai kyau yayi shikenan me ya kulle a zuciyarsa Allah kaɗai ne sani yanzu ka ce za ka binciki matarka da 'ya'yanka Allah kaɗai ne san bin da ke zuciyarsu ba ma ke ta tana ta tunani oh Allah in dai ka mutu yanzu ga abin da za ta da dukiyarka ga abin da za ta yi ga abin da za ta yi tana ta tunani kuma in ka mutu ga wanda za ta aura wannan tunaninta ne shari'a ba ta hana ta tunani ba amma ta aiwatar da shi a wannan lokacin ta kashe ka kuma ta yi zunubi ta auri wani mutum batun ita matarka ce ta yi zunubi amma wannan tunanin ta rinka tunanin in ka mutuwa za ta aura shari'a ba ta haramta mata ba amma kuma da za a buɗe maka wannan abin a cikin zuciyarta ka kalla sai ka ji kana kyamatar ta a rayuwa sai kana a tunanin kamar ba ta san ka to amma sai ka yarda cewar waɗannan abubuwa ba shi ake bukata ba tun da ta bayyana maka alheri kuma tana ƙaunar ka kuma idan bukata ta ka ta namiji ta tashi kana biyan bukatar ka haka ake rayuwa kuma a haka za a ƙare Allah ubangiji ya sa a zauna lafiya wannan ita ce rayuwar inni idan da minar zalimin sai ke ce wallahi idan na aikata haka na kori waɗannan mutanen da farko ko kuma na ce da ku ni mala'ika ne ko na ce da ku ina tare da taska ta Allah ni nake bada arziki ko annabin Allah baya bada arziki ba shi yake bada arziki ba sai dai zai roƙa maka Allah Allah ya ma arziki shi roƙa maka allon arziki kake to sai ma Allah ya baka arziki amma ba shi yake ba da arziki ba ba kuma shi yake raba talauci ba ba shi yake waɗannan abubuwan ba Allah tabaraka wa ala ne yake yi to dan adam sai ya gane sai yake cewa idan na ce da ku ni mala'ika ne batin ni mutum domin kawai ku yarda da ni ku fahimci ni kamar annabin Allah ne tunda kuna buƙatar a ce mala'ika ne zai zama shugaba gare ku zai zan annaba gare ku ni kuma in ce da ku ni mala'ika ne in na yi haka na zan azzalimi to daga nan sai ka gane annabin Allah ma akwai abubuwan da in ya aikata ya zan azzalimi amma ba zai aikata ba domin ma'asumi ba zai taɓa aikata waɗannan munanan ayyukan ba kuma ba zai taɓa wa ya aikata ba to wannan kuma shine abin da dan adam ya kamata ya fahimta a rayuwa da haka a takaicen takaicewa sai ku fahimta a matsayinku na 'yan adam cewar ababi na wa'azi da gaske ake yin wa'azi ka faɗi gaskiyar abin shikenan ko mutum abin ya mar daɗi ko bai mar daɗi ba ko ya mar daidai ko bai mar daidai ba in dai abin da ka faɗa gaskiya da shi ake mutum wa'azi ba ka yin ƙarya don kada so mutum ya fahimci addini ba ka yi ba ka zuwa ka yi ɓoye-ɓoye don kana so mutum ya fahimci addini ba a wannan ɓoye-ɓoye ga matsayi na addinin ku wannan shine matsayin addinin ku kawai idan addinin ka ya ce kaza haka addinin ka ya ce kuma an za ka yi mul'amala da mutum ka ce ga abin da addini na ya ce ko da mutum a wannan lokacin yana jin abin bai masa ba za a zo zamanin da zai fahimci ashe maganar da ka faɗa shi ne daidai idan kuma kai faɗa masa wata ƙarya wanda ba addinin ka bane ya faɗa ka faɗa haka to kai kuma an samu matsala sai dai ana iya ɗaukar mataki na ibada ga mutum da kuma rayuwa shine farkon da mutum zai ce la ilaha illallah sai a bar shi iyana idan ya kuma fahimtar sai a ce to kai sallah in ya gama fahimtar sai a ce to shikenan yanzu ya kamata kai azim. in ya gama fahimtar wannan sai a ce to ka bada zakka shine ana iya bin dan adam ɗaya bayan ɗaya amma ba a yi wa dan adam ƙarya wannan shine abin da yake a cikin rayuwarmu Allah ubangiji ya sa mu gane to anan za mu dakata insha Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa sati mai zuwa ko kuma gobe kenan ko to za mu tashi a aya ta 32 da biyu a cikin suratul hudu insha Allah tabaraka wa ta'ala inda masu tambaya kuma sai a gabata wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ce malam Ina neman bayani wanda muka ce magare tukiwa shi baka manta ba Allah sarki wato babu wani dogon bayani da aka yi akan sidratul muntaha kawai dai wata magariya ce ta tikewa wacce take can Allah ya ce inda hajjan na tulmi ma'awa Allah ce if yagsha sidrata ma yagsha wasu suka ce a nan aljanna take in ji wasu malamai domin haka Allah ya faɗa cikin Ya yace inda hami jannatul ma'awa to wannan wata ƙoƙuwar guri ne a can wanda idan Allah ta wa ta'ala ka ɗan adam aljanna zai gani da idanunsa ke nan mace gaba wani sallah wanda suke irin na zamani kamar yadda wasu suke yi sai su aske gefe su bara gefe mutum zai iya limanci haka kuma za ka iya bashi hannu yin musabaha da sallah to ba a ce da kai ba za ka iya ba shi hannu ku yi musabaha ba ba a ce da kai shi wani mutum ba zai iya sallah ba amma manzo Allah ya tsine wa mutumin da yawa mutane limanci suna kyamatarsa daga cikin kyamata ka zo ka yi aski kanka wani iri kan na kuma ka zo ka sa mutane a gaba ka ce za ka masa limanci Ka ga ai ko da sun bi ka za su bi ka da cikin kyamata to Allah ya tsine masa albarka ake ce manzala lahu man amma qauman wa hum lahu karihu na biyu manzala ke ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk mutumin da ya kama da wasu mutane yana tare da su wannan halaye ne na mutanen banza domin ba za ka taɓa ganin mutumin kirki ba yanzu ni da nake tafsirin na a ce kun ga gashi na haka nan gashi na haka tsakani da Allah mutane ba za ma su iya jin daɗin yanan gurin su kan daina to kan nan kuma sai ka zo ka ja mutane limanci to ni dai bana da shawara a bi limanci dan shi limanci ina ganin kuskure ne babba na farko an karfafe shi ya ci gaba da wannan aikin nashi kuma an nuna ma yana da darajar ma da zai wa mutane jagoranci sallah jagoranci ne ta musamman ni a masallacin nan ko ya haƙuri mutanen da suke sauraro na su in na ganka da irin wannan askin ko a gaba baka isa ka tsaya ba sai dai ba hango ka kuma ya zama na ƙara mimita, in na ganka da wannan askin baka isa ka tsaya a nan inda yake kallon me domin na ce <clears throat> duk mutumin da yake bayan liman directing potential liman idan matsala ta samu matsala za mu iya kamo mi hannunsa kuma sai a kamo hannunka da irin wannan mi tuntu a kan tsakani da Allah ai kuna kallon abin bai yi ba da haka ba na tunanin ya halatta mutum ya bi wannan mutumin sallah saboda in muka bi shi sallah mun yi encouraging ɗinsa mun nuna masa abin da yake ma daidai ne kuma abin da yake ba daidai ba ne ba ɗabi'a mutanen kirki ba ce ba ɗabi'ar musulman kirki ba ne kuma na faɗa ko azumin da ya wuce mun yi magana akan wasu sun tambaye ni in mutum ya mutu ko za a aske masa kansa na ce ba za a aske ba dan ni ba zan ba da shawara aske kan ba sai dai mu kai shi haka gaban Allah idan abin da yake daidai ne ya je gaban Allah ya nuna wa Allah cewar gashin da ya zo kiyama da ita sai a kai shi haka ina kallon musamman matasa su gane wannan abin ɗabi'ar ba ta da kyau kuma ba halinmu ba ne ba ɗabi'anmu ba ce kuma ba mutuncinmu ba ne kuma kaftan mai gashin yama da ka ɗora gashin mai kai faɗa min wace riba ka ci kai tsorayi da ka sa wannan gashin haka me ka samu wace irin riba ka samu akwai wani abu da ka samu na riba na musamman yanzu kuma tsakani da Allah yanzu mutum zai zo nemo auren yarka dattijai da garkuna sauraro na yanzu maka da wannan gashin mutum ya zo nema auren yarka sai ka gan shi da wannan gashin ya yi tuntu ya ce aka rami kallawa baba na zo ne ina neman auren wanci sai ka yadda haka ba za ka yadda ba saboda menene bai yi ba da haka sai ka fahimta kai matashi da kake wannan wannan ɗabi'a ce wacce take ba ta yi ba kuma ba na ba da shawara a bishi sallah kwata-kwata kuma kamar da na faɗa ni ma ban ma yarda da su a gaban sauhu ba a sahun da yake bani ban yadda da su ba da haka duk wanda ya wannan askin na kan faɗa ina sanarwa a masallaci duk wanda ya sani in ce ya tafi can me baya ko waje can ta inda in na miƙa hannu ba zan kamo shi ba amma sallah ta lalace ka miƙa hannu kai ka zo ka kamo mai tutu ai abu bai ba gaskiya Allah ubangiji ya sauki ce malam mutum ne yake mata ni kuma ya musu amma da rana yana shiga ɗaki kowace yayi abin da ke ban ji ba da rana na shiga ɗakin kowace babu laifi gaskiya babu laifi wato abin da ake rabon kwana ga matan aure shine kasabul mabiti ne ba kasabul jima'i ba kana rabon kwanciya ne ba kana rabon jima'i ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiwaye matansa ma a dare guda kowace kuma sai ya sadu da ita har jabir ke cewa kunna na tahaddasu annahu ya kuwata saba'in cewa an bashi shi karfi na mata saba'in na namiji saba'in shi manzan Allah da haka sai ya gama kewaya amma dai wacce take ranar kwananta ne baya halatta a kwana a wani ɗakin in ba ɗakin ta ba domin kwananta ne amma ka shiga can saboda bukata wani namijin zai mata hudu saboda bukatar tana da karfi to kuma ba za a zo a takura shi kuma matan ta biyu manzan Allah sallallahu alaihi duk ya gwada mana wannan da haka babu laifi a shiga sauran duk abubuwan da ake ta faɗa a ce ko da ko me kake so a tu a miƙo maka riga baka sai ka shiga ɗakin ba sai dai ka ce a miƙo maka daga waje kan wata in ta dafa maka abinci in ba ranar dafa abincin ta bane an samu kaza an samu kaza idan talauci ne ma ake sa a ci wannan ranar girkin wacce wannan girkin wanci in akwai abin da yake ake faɗa ga ai duk babu komai an riga an wuce wannan magana wai ranar girkin wanci ga kayan abinci na ta dafa abin da ranta yake so kuma ta kawo manzon Allah yana ɗakin Aisha ina safiya ta dafo girki ta kawo masa babu wani abu do ta ji haushi ta buge girkin kuma manzon Allah ya biya kwana an gane me nake nufi da kada ku ce kuma kada ka ɗauka kuma in kai wannan ba za ka samu challenges ba akwai challenges amma wannan kuma matsalar ka ce ba ta bace an gane me nake nufi idan ka je kai wannan abubuwan ka je can gida ka je ka raba mai faɗa tsakaninsu amma ba kai laifi ba ina fata an fahimta da haka babu laifi insha Allah baraka wa ta'ala daftar a takaice takaice alƙunuti ya fi inganta a yi shi bayan ruku'u amma in an yi shi kafin ruku'u ma bai zama laifi ba amma an ya fi tabbata ana yin ƙunuti ne bayan an ɗago daga ne ruku'u shi kuma alkunutu addu'a ne manzon Allah yakan yi shi ne in zai wa mutane addu'a ko kuma zai yi wa mutane wata addu'a a kansu haka yake yayi kunuti na wata ɗaya daga gaba sai ya bari an so kan masa da laysa laka min al'amri shi sai dina shi yasa ibnu taymiya yake cewa zaka iya kunuti ne aka samu nawazib wani abu ya faru na musamman to sai a tashi ayi kunuti amma haka kawai sai a cigaba da sauran addu'o'i ba dole bane ayi kunuti amma dai misali wasu kuma suna kallon wasu abubuwa kuma sabanin haka amma dai tambayar da kai mun min babil aula kunutu a yi shi bayan ne ruku'u ba kafin ruku'u ba babu laifi kai bacci ba san la'asar, in kana jin bacci ka je ka kwanciyar ka babu wani narsi ko hadisi ingantacce da ya hana yin bacci bayan sallar la'asar na san da yawa muna faɗa a ce bacci bayan la'asar na kawo kaza na kawo kaza Ah, tabbas bacci bayan la'asar zai iya cutar da kai maybe ka tashi magariba sai ka tashi baka da sauran me karfi jikinka irin wa'annan da sauransu wasu ma suka ce yana kawo me talauci to ka kuma duk abin da aka ce yana kawo talauci to yana da wahala wani wa'azi ya cire shi an gane me nake nufi in dai ka riga ka ce wannan ka zara kawo talauci to fa an an yi wa malamai iyaka amma dai ku gane babu wani hadisi ingantacce daga bakin manzon Allah wanda ya ce haramun ne yin bacci bayan mai la'asar a lokacin da aka hana bacci shine bayan sallar magariba manzan Allah ya kyamaci yin sallah bayan magariba kenan idan kai sallar magariba ba za ka yi bacci ba sai ka sallah ta ta isha'i wannan kuma ya tabbata a cikin nasi kan nan kuma ba a so bayan sallar isha'i a yi hira da haka bayan sallar isha'i in dai ba wani abu na addini za ka yi ba ko wani wajibi na mulki ko wani abin da ya zama labudda ha. misali akwai aikin gadi a kanka ko kuma kana wani aiki na kamfani akwai dare a ciki ko kuma kana aikin gadi na gwamnati misali kai dan sanda ne ko soja ko kuma wani security wanda dole ka fita cikin daren ka ba mutane ne kariya idan babu wannan da kayi yi sallar isha a a kwanta wannan shine da haka da an yi sallar isha a kwanta manzo Allah baya son hira bayan sallar isha in ba za ka kwanta ba ka shiga cikin gida daga kai sai iyalinka sai ku yi ta hirar ku wannan dai shine ma ba a san a fito bayan sallar isha kuma abin da amma bayan la'asar in kana jin bacci kwanciyar ka babu komai na ya bar me ya maido ta bayan ya sake ta ta gama idda Ya eh, aka takura su bayan ya gama aka ce mai duka ya ce ba shi sadaki aka ce a ɗaura aure in aka ɗaura auren sadakin mata daga bayan ya ta hmm. Duk da suna da juna biyu hmm. shin in ta haihu bai biya sadakin babu wani babu komai ko mutuwa ya bai biya sadaki ba komai abin da ya faru an riga an ɗaura auren idan ya mutu bai biya sadaki ba to cikin gadansa da ya mutu ya bari sai a cire mata ne sadakinta da aka yi in a ambaci sadaki idan ba a ambaci sadakin ba kuma sai a cire abin da muke kira sadaqul musil sai a duba ire-irenta nawa ya kamata a bata sai a cire a cikin kuɗin gadon sai a miƙa mata idan aka miƙa mata shi kuma wato ainihin sauran kuɗin kuma sai a raba shi a cikin gado ita ma ta shiga cikin gadon kenan wannan shine idan kuma sakin ta ya kuma yi to wannan sadakin tana nan tana mai bin shi wannan sadakin da haka zai biya wannan sadakin wanda dama bai biya ba bayan ya biya kuma akwai abin da kira tamattu'i wanda ake yi shi tamattu'i idan ka saki mace a shari'a an ce ya kamata a mutum ya ba su wani abu fa mattu'u unna alal musi qadaru wa alal muqtari qadaru mata'in bil ma'ruf ana so ka bata wani abu ibn hazan ke cewar akan takura mutum ya bada bawa da ya kai kima dubu ɗari takwas dinari dirhami to kenan za ka iya ba mace har miliyan goma miliyan ishirin ya danganta ga dukiyarka da haka karfin mutum ake duba sai a bayar na san mafiya akasari ba ma amfani da wannan za a duba mutum idan gidajenka misali kamar biyar kana da gidaje a can a can babu laifi in ka sake ta sai a bata gida ɗaya tana da damar ta kai ƙara kotu ta ce ka sake ta ka hana ta ko sisi kuma za ta iya kai ƙara a shari'a ta addini ta ce ka sake ta ba ta ko sisi ba to shi kuma alƙali zai duba dukiyarka nawa kake da shi sai a duba a gane me ya kaba domin ce haƙƙan alal musinina ne kuma haƙƙin alal na ne duk wa'annan kuke kallo da haka haƙƙi ne kan masu kyautatawa kai kuma a matsayin ka na musulmi dole ka kyautata kana daga cikin musulmi in baka ciki to baka shiga cikin musulmi ba kenan da haka wajibi ne in ka saki mace sai an ba ta wani abu da haka idan kuma talaka ne kai har dubu biyu ka iya bayarwa in kai min ne dama ta sani dubu biyun ya mata in dubu biyar ne in dubu goma ne in multimiloniya ne har biliyan ɗaya biliyan biyu za a iya bata wannan sai a bata haƙuri shi yasa in za a yi saki za a yi saki ne sarahan jamila haka manzo Allah waka Allah ya ce ai ai saki mai sauki mai daɗi wanda babu wayo Allah a cikin sa a kuma ɗauko tsubin dukiya a ce to ga wannan ta ci gaba da yin maneji har Allah ubangiji ya sa ta samu wanda zai aure ta maybe ka sake ta kana dan gida a gwarin fa ko a latcam ko sauransu sai ka ci to ga wannan gidan na latcam ta yi maneji da shi ga kuma wasu motocinka guda biyu sai ka haɗa ga kuma ɗan kuɗi ta karɓa ta yi haƙuri to sai ku ci gaba da rayuwa ba maki sai ta jima ba ta buƙatar koma ka, don ta samu wasu abubuwa sai ta samu wani yaro ƙarami ta aura wanda ya fi ka ita shari'a ta halarta na waya da mata kuma ya eh, to ba na faɗin faɗin magana ce ba ni na ce wannan su daina tambaya ta kayan azumi kuma kana ta waya da yan mata na faɗa muku haka aka ce da niran nan wani ya yi azumi cikin tambayar da aka ya azumi amma yana kalle kallon hotuna na baɗa har yana mazi kuma ana son bada fatawa fatawar mai zan bayar ba tun ka san fatawar kai yanzu wannan ma ka ce baka san fatawar ba kai azumi kana zo kana yi waya da yan mata samari ne suke yi kuma ka ki aure ne za ka yi aure ka je ka aure ta mana sai ka ɗora aure muku aure ba shi kenan ba ka gani in in ta kira ka a waya ma sai ka yi tsawa tukunna a yanzu duk ba ku san abin da yake faruwa ba ne amma yanzu tunda kana nan ba shi kenan ba kawai ka ruwa kana ta maganganu maganganu ka ta kira ka yanzu yanzu da ta kira ka a waya za mu ga an tsanna ka ba farko ka ce wai me me ko ba ka muke faɗa ba to ba shi kenan ba to kana ta abin da ka je ka yi aure in ka yi aure insha Allah duk za a fice wannan abin amma dai mai azumi bai kamata ya rinka wannan abun ba ka tsaya ka nitsi malam ka yi ta ibada kawai Allah ubangiji ya kai mu hmm. babu laifi ai petonym ne kana kiran yarka momi idan ka sanya mata sunan mahaifiyarka to ka tara ba a iya kiran sunan sai a kira ta momi ba kana nufin mahaifiyarka ba ce sai ka kira ta momi ai momi din duk duniya sun san ba kana nufin ta haife ka ba kannan kuma idan ka ce matarka ka kira ta da suna momi ba zahari kai ba kai ka san da kake nufi kana nufin dai akwai wani kulawa da take baka na musamman shi yasa ka sa mata wannan sunan amma ba kana nufin uwa ce gare ka ba domin innamal amalu ne bin niyati kada a zo a ɗora mutane abin da ba shi suke nufi ba duk duniya sun sani in ka kira matarka momi ba wai zahari kai ba shi hukuncin zahari daban shine ka dubi matarka ka ce da ta anti alayya ka zahari ummi in na sadu da ke kamar na sadu da mahaifiyata ce to wannan ne kuma akwai kafara da za ka yi kala uku ɗaya bayan ɗaya in ka babu wannan kai wannan in ka rasa wannan kuma sai kai wancan kafin ka zo ka shafe ta to wannan kenan a takaice amma wannan babu laifi sha Allah kuma bari tambaya tana jin daɗin suna an kira shi kenan ai dama so ake a zauna ne lafiya an ce wa ashiru hunne ne bil ma'ruf in dai ka kira suna za ta ji daɗi shi kenan ka kira ta ji daɗi shi kenan kada ta asalamu alaikum wa ya ce ma zai iya ba mu kani na zarka nawa ne in zakka zarka dan da zama yi ainihin karin bayani a kan aiki da Allah ya magana kana da tsawo za ka iya ba kanin ka zakka idan ya cancanci a bashi zakka lissafin zakka kuma ka duba nan baya za ka ga an rubuta lissafin zakka kusan kullum za ka tare ka ɗanyi sama ko ya sama ya ƙara sama ya ƙara sama kan ya danyo ƙasa kaɗan kan nan sai ya ƙara sama da biyu biyu da uku uku haka yake ɗan ƙasa ɗin duk a ƙasa ne a saman sama sai ya miƙe da haka akwai lissafin zaka gashi nan a rubuce na waɗannan na gani bai wuce watanni guda uku ba kan kuma kullum ma zaka ka tara na turowa akwai akwai injiniya uba gashi ne na tare da mu na san yana mu kokari kusan ɗaya da ba zai turo min lissafin zakka da sauransu ba gaskiya Allah ya masa albarka kuma ina godiya sosai akan haka to da haka shi ma ka iya samun sa in ka gaya masa ya to dan shi yake turo min ya ce a lissafin zakka na kaza ina kuma farin ciki da shi har in ban gani ba kuma sai in ji bana jin daɗi shi ne ya ci gaba da turowa ina masa godiya wannan da yake nan al'amari na umara kuma kaninka zaka ba shi zakka ba ba zaka ba mahaifinka ko mahaifiyarka zakka ba ba kuma zaka ba ƴaƴanka zakka ba ba za ka ba matarka zakka ba ma matarka za ta iya baka zakka an gane idan ma za ka iya auren mata multimillionaire eh ka iya ma'auranta amma kuma kai za ka bata tufafi kai ba baka bata gida in gidan nata ne ka biya ta kuɗin hayan gidanta shari'a ta yarda in ta yafe ma kuma ta ɗauke ka matsiya, matsiyaci shi kenan ba matsala amma kana da damar ka biya gidanta ne amma ta ce ka biya sai ka biya kuma shawara ka biya ɗan dan a zauna mai lafiya kuma ka iya samun control ɗinta to ita mace za ta iya ba mijinta zakka haka matar abdullahi bin mas'ud da ta mai manzan allah manzan allah ya faɗa mata za ta iya ba mijinta zakka kuma ta ba agola ta ba ɗan mijinta wanda ba ɗanta ba ta ba shi zakka haka kenan ya halatta ta ba ɗan kishiyarta zakka kuma ta ba mijinta zakka ita mace amma kai ba za ka ba ta zakka ba domin tana ƙarƙashin ka kan na aiki na umara ba komai bane a dunkule kawai shi umara in ka ɗauki niyya in ka je miƙati ya danganta ga miƙatin da ka je ko zulhulefa ko juhufa ko yalamlama ko kuma zata irƙin idan Allah ya ka tafi na san dai na wani Najeriya mukan je Madina ne daga Madina sai mu biyo mu ɗauki niyyar Umara to zaka zo Zulhulaifa daga nan ne zaka yi wanka in ka so ka alwala ka sallah ka sanya wannan me tufafin naka ka ce labbaik Allahumma umaratan yanzu niyyar Umara ka ɗauka shikenan ka sa kayan Umara zaka iya sa turare kafin lokacin amma daga lokacin da ka ba za ku sa masa turare ba ka riga ka ɗauki niyyar Umara sai ka tafi can idan ka je garin makka za ka shiga ka'aba in ka shiga ka'aba abin da za ka yi kawai za ka yi ɗawafin ka'aba sau bakwai za ka fara daga hajar aswad inda ake sumbatar dutsen nan ka sanya shi ɓangaren ka na na hagu kan nan ka dinka zagaya da shi anti to daga nan za ka fara ɗaya sai ka kewayo ɗaya kenan ka ƙara kewayewa biyu ka kewayo sau bakwai ka je bayan makamin ibrahima ka yi raka'a sallah raka'a biyu ka karanta karatun ka a sirrance ya danganta lokacin da ka yi daga nan inda hali ka sha ruwan zanzan in ba ka da shi ma ka wuce safa daga kan safa sai ka tsaya a dutsen safa sai ka miƙe ka tafi marwa ɗaya kenan in ka dawo daga marwa sai ka dawo safa biyu ka ƙara tafiya uku ka dawo hudu ka tafi biyar ka dawo shida kan nan ka tafi bakwai ka cika sa'ayanka daga nan sai ka je a ma'aski ka gama umara da ka umara aikin lokaci guda ne yanzu ka kare umara sauran kuma ka ci gaba da ibada da kuma yin wasu abubuwan da Allah ubangiji ya hore wannan shine umar Allah mana jagoranci Mm. ya halasta ya tafi ya yi hmm. ko kuma ya da su ya ta wannan zaɓinsa ne ku gane ita shari'a ba ta cewa don wani na da yunwa kuma kai ba za ka ibada ka ba babu inda shari'a ta ce tun da yana ɗan bakwatarsa suna yunwa kuma shi ba zai je ya yi umara ba Allah ubangiji na fifita wanda ya so zalika fadlullahi mi yu'tihi man yasha amma ni abin da nake tunani Indi yana da dukiyar da zai umara ina kallon yana da yanda za a yi ya ce da me maƙotansa ɗan degero gero dawa da masara da ake bayarwa yana da dukiyar da zai iya ɗauka ya basu wannan dukiyar umar ba sai ya kashe ta ba gaba ko da cikin guzurinsa zai iya basu wani abu don sarayi rayu da shi amma ba za a zo a ce saboda wato maƙotansa talakawa ne da haka ba zai je ne umara ba wannan ba dalili ba ne ita shari'a ba ta kallafa masa wannan ba da haka ya tafiyarsa umara kan nan ya san musulmi wani abu cikin dukiyarsa don su samu su ne su rayu kuma shi ma ci gaba da taimaka musu Allah ya sa mu gane kakanninka a su ma iyayenka ne kakanka baban babanka baban baban can can duk iyayenka ne har abada ta haka su dole ka ba su ai su ba magana zakka bane dole ka me ka ba su ya kamata ku fahimta yanzu kamar mahaifinka dole ka bashi dole ne ba magana wai shi ne mahaifinka ya zo gidanka ya kwashe motocinka da sauran sata to shi ba sata ba <coughs> kuma duk wanda ka gaya wallahi babana na zo kwashe motoci sai a ce to kai haƙuri ka ci gaba da yin haƙuri an gane saboda shi dole ka bashi mahaifiyarka dole ka bata kakanninka dole ka yi musu domin iyayenka ne da haka waɗanda yake dole ne a kanka ba za ka ba su me zakka ba su dole kai musu kawai balle mahaifinka mahaifiya musamman in ka samu mahaifi irin kun san akwai irin su wanda kai ka san wannan yes eh ka san shi baba ne an gane na irin ni <laughs> ni na da sanyi <laughs> subhanakallahumma bihamdika da shada la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik